اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين كتنا ranar yaƙin badar yayin da kuka nemi taimakon Allah ya baku ku nasara akan maƙiyanku sai Allah ya amsa muku addu'ar ku cewa zai taimake ku ku muminai da mala'iku dubu sashen su yana bin sashe.